Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Muna tare da waye? Manaja. Ta. Wai manaja yaushe ka fara yin bidiyo ne? Eh gaskiya na fara yin bidiyo. Tun na dai fara yin cameraman kafin na fara bidiyo. Wa kake yi wa kyamara? Abba sali Na'am. To izuwa yanzu ka kai shekara nawa kana yin comedy ne? Gaskiya ban wani jima ba saboda a da ina jin kunya kyamara ok kana jin tsoron kyamara? ina jin tsoron ta eh. amma kuma ina kyamara amma kuma ina jin kunya ta na gane to yanzu ba za ka wuce shekara ɗaya ba kenan kana yi? nan ah, ka irin shekara biyu haka ko biyu da rabi ina komedi to amma mutane da yawa sai kwanan nan suka fara gane ka me ya kawo haka? da ike na ɗan yi tafiya ne ok na ɗan je wani gari ne ƙaro karatu na'am shi ne muka ɗan rabu da abba eh. za ga jama'a na dawo ok na gane to mutane da yawa kana yawan birge su a musamman irin acting inda da kake yi na rawar kai ko na fitina ko na rashin ji wai haka halinka yake ne ko kawai da comedy ne a gaskiya wannan comedy ne ba haka halina yake ba ok a zahiri kana da gentleman tsatse ne kai duk irin wannan zabura-zaburan da kake yi da wannan duk baka abin nan to yanzu wani albishir za ka yi wa masoyanka me za su jira daga gare ka masoyana suna ta cewa manaja manaja ka buɗe wuta ka buɗe wuta albishin ɗin da nake so eh. idan akawun ɗinka ya yi kura ka ji ka karkaɗe shi eh. ya dole yanzu kawai dole yanzu aka fara in na fuskance ka dai ka buɗe sabon akawunt wanda za ka dinga nishaɗantar da masoyanka to ok na gane to akwai comment da nake gani wanda ake cewa wai kai ma kana son kai waka ko kuma ana baka shawarar ka waka ya abin yake daga bangaren ka gaskiya ne da waka ba ta burge oke amma da mutane suka nuna mun suna so hmm. Iman hankali na ya fara karkata can duka Oke, yanzu kana tunanin fara yin waka dan yanzu ma haka nan da kwana biyu ko uku da akwai wata waka ta masoya na ta fans kenan okay na gane to shikenan masoyanka su jira akwai sabuwar waka ka wadda zaka yi ko na gane to akwai wani magana da ake yawan yi wai kuna kama da a eh, zango ya abin yake daga bakinka <laughs> wannan haka ne na yi bidiyo akan wannan maganganun da ake kai okay wasu suna faɗa wasu suna kawai kasin bace wanda ita <laughs> wasu suna cewa eh kuma haka ne to kai daga bangaren ku kana ganin kuna kama da eh zangon ku kawai dai mutane ne suke kwadara ka wannan dai daga YG ne ok YG ne fara faɗa maka YG ne fara faɗa to kai baka sani ba kuna kama din ko baka kama ni kai na kuma sai na bidiyon da na duba na ƙara kalla na ga kuma muna kama fa. ok kuna kama da